To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan lasariya ta Laraba kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. A can Nijar ana kama mu ne a tashar mu ta VOA Africa da ke mai kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da sarauniya da duma da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a muna muku marhaban lale ga zuwa ga shirin sashen su na wannan lokaci Ali Mustapha kutu ne yau muna tare da Ibrahim Alfa Ahmad da zai share mana fage da kanin labaran mu To Aliyu an harbi wani dan majalisar wakilan tarayya ta Amurka mai suna Stephen scarlett yau Laraba a garin Alexandria da ke bayan garin nan birnin Washington DC. 'yan kwana-kwana a london sun ci gaba da yakar ɗaya daga cikin gobara mafiya muni da aka taba gani cikin 'yan shekarun nan a wannan birni 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki ta tarayya na amurka kuma sun shigar da kara gaban kotun tarayya suna zargin shugaba donald trump da laifin karbar kuɗi daga kasashen waje da sunan kamfanoninsa To bayan kun gama ji labaran baki ɗayansu za ku ji martanin wasu daga cikin jigogin arewacin Najeriya da suka halarci taron da aka yi da mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya din kan ɗinke baraka ƙasar ya nuna damuwa kwarai abubuwan da suke tafiya da ba daidai bane dole a taru a san da za a gyara su to wannan ya rage nashi yanzu domin a tabbatar da gaskiya ita gaskiya yin an kauce mata ba yadda za ka yi ka bai wa iyamirai gaskiya a tafiya kasar nan tun kafin bature ya tafi to ko bayan wannan mana da rahoto kan tallafin da gwamnatin jihar nasara ta baiwa mutanen da masifu rikita na addini da kabilanci suka shafe su akwai kuma wani taro yanzu haka da ake abuja kan yadda za a kare wuraren ibada kare wurin addini kawai baka kare masu addinin ba kamar kayi shuka ne baka bizne ba bayan duka waɗannan muna da shirin himma muna da nasihar azumin watan ramadan na malamai akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan mun gama kawo muku labaran duniya jama'a assalamu alaikum An harbi wani ɗan majalisar wakilan tarayya ta nan Amurka mai suna Stephen Scalise yau Laraba a garin Alexandria da ke kudu a bayan garin nan birnin Washington yayin da shi da wasu 'yan majalisar 'ya'yan jam'iyyar Republican suke wasan kwallon kulki. An ce Scalise yana samun jinya a wani asibiti a nan Washington a bayan da aka harbe shi a kwankwaso. rahotanni sun ce da alaman mutane biyar ne suka ji rauni a lokacin da wani dan bindiga ya bude musu wuta lokacin wani wasan kwallon kulki da sanyin safiyar nan 'yan sandan birnin alexandria sun faɗa a shafin su na twitter cewar sun tsare wanda ake kyautata zaton ya kai wannan hari shugaba donald trump ya ce shi da mataimakinsa mike pence suna sanya idanu kan lamarin muna bakin cikin wannan abin alhini in ji shugaba trump a cikin wata sanarwa Scales shine mai tsawatarwa na masu rinjaye a majalisar wakilai, mukamin da ya ba shi ikon tabbatar da yin biyayya ga manufofin jam'iyyar Republican tsakanin wakilanta cikin majalisa. To sai kuma a London ta Ingila inda 'yan kwana-kwana ke ci gaba da yakar ɗaya daga cikin gobara mafiya muni da aka taba gani cikin 'yan shekarun a wannan birni wanda a cikin kankanin lokaci ta mamaye wani bene mai hawa 24 a can bangaren yammacin birnin na london sa'o'i da dama bayan tashin gobara din yan kwana-kwanan sun ci gaba da kokarin ceto mutane da wutar ta ritsa da su a cikin ginin tare kuma da lissafa waɗanda suka mutu kuma da 'yan sandan birnin na london stuart candy ya ce ya tabbatar da mutuwar mutane shida amma ya kara da cewa a bisa dukkan alamu wannan adadi zai karu a yayin da za mu ɗauki kwanaki da dama muna ƙoƙarin nemo gawawwakin wanda wutar ta ritsa da su makwabta dai sun ce sun ji mutane suna ta ihu neman taimako a yadda wannan wuta ta fara bazuwa daga wannan hawa zuwa wancan ta ritsa da mazauna ginin wanda aka gansu ta tagogi suna ta haska wutar wayoyinsu bisa fatan cewa za a gansu a zuwa cece su bene mai suna greenfell tower yana wata unguwa mai suna north kensington ce a can bangaren yammacin london din jami'ai dai sun ce akwai gidajen haya kimar 140 a wannan bene kuma akwai mutane kimanin 500 da ke zaune cikinsa daga cikin wanda har yanzu ba a san inda suke ba akwai yara ƙanana da dama a yanda gini yake ci gaba da ƙoniya kuma har zuwa safiyar yau laraba an fara neman dalilin da ya sa wannan wuta ta bazu cikin ginin da sauri haka a wannan birni da ke da dokoki masu yawa da kuma karfi na hana barkewar gobara irin wannan wasu da suka kubuta da ginin sun ce ba su ji ƙararrawar da ke kaɗa idan gobara ta tashi a gidan ba masu bincike sun ce zuwa yanzu dai ba su san musabbabin gobara ba ko kuma dalilin bazuwarta da sauri kada a shaba da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki ta tarayya sun shigar da kara gaban kotun tarayya suna zargin shugaba donald trump da laifin karbar kuɗi daga kasashen waje da sunan kamfanoninsa abin da ya saba ma tsarin mulkin amurka wannan kara da 'ya'yan jam'iyyar democrat su fiye da 190 daga majalisar wakilai da ta dattijai suka shigar ta yi zargin cewar shugaban ya keta wani sashen da ba kasafai aka san da shi ba na tsarin mulkin amurka wanda ya haramta wa duk wani wanda yake rike da wani mukami na gwamnati a amurka karbar kyauta ta kaya ko kuma kuɗi daga duk wata ƙasar waje sai dai idan majalisar dokoki ta yarda masa da haka kafin nan kafin ya shiga takarar kujerar shugabancin amurka trump dan kasuwa ne na kadarori wanda ya mallaki otal-otal da wasu gine-ginen da suke dauke da sunansa a kasashe daban-daban bayan da ya zama shugaban kasa ya mika irin wato aiki na gudanar da harkokin kasuwancin ga manyan 'ya'yansa mazaje guda biyu wato donald jr da kuma eric to amma kuma yana ci gaba da rike kamfanonin a zaman nasa wannan ita ce kara ta biyu da aka shiga da trump game da harkokin kasuwancinsa tun hawansa kan mulki a watan janairu a ranar litinin ta wannan makon attorney general na jihar maryland da na nan gundumar columbia sun shigar da shugaban kara a kotu suna zargin cewar yana amfani da kujerar shugaban kasa domin azurta kansa mayakan kungiyar daesh ko kuma isis sun kwace wani bangare na yankin duwatsun tora bora na kasar afghanistan cikin daren talata a bayan kazamin faɗan da suka koza da mayakan taliban ɗin da wasu sojojin sa kai masu goyon bayan gwamnati wannan yanki dai mai duwatsu yana dauke da koguna masu yawa a bakin iyaka da pakistan yankin na tora bora ya kaurin suna a lokacin da mayakan da amurka suke majagoranci suka ritsa shugaban kungiyar alka'ida osama bin laden a cikin su watanni kaɗan a bayan halin da aka kai akan amurka din na ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 bin laden da ya tsere ya silale cikin pakistan an fara gwaza mummunan faɗa yankin mako guda da ya shige ne a lokacin da mayakan isis suka farma sojan taliban a wurin da farko 'yan taliban dai sun fatattake su sojojin sa kai masu goyon bayan gwamnati suke kuma adawa da taliban din sun shiga faɗin su masu suna yakar isis din daga bisani 'yan isis suka komo suka kwace tora bola sannan suka kaddamar da wani sabon farmaki akan gundumar garam ɗaya daga cikin gundumomi biyu na lardin nangahar. To kun sha labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. don sai rahotanninmu kuma za mu share fage da wannan da wato da martanin da wasu daga cikin jagabannin arewacin najeriya da suka gana da makadashin shugaban najeriya din suka bayar kan cece kucin da ya biyo bayan yunkurin wasu na ganin an tsaga kasar bayan da ya kammala wata ganawa ta musamman da wakilai na kungiyoyin dattawa na arewacin najeriya mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi osin banjo ya ba da bayanin cewar gwamnatin tarayyar kasar za ta zara ido kuma ta ɗauki duk matakin da ya kamata domin tabbatar da ba a bar mutane suna yin barazana ta yin maganganu da ba su dace ba da za su iya kawo tashin hankali da hana zaman lumana a najeriya farfesan da yana yin wannan tsokacin ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ganawa da shugabannin rukunan al'ummar najeriya daban-daban a inda yau ake sa ran zai gana da 'yan al'ummar ibo sannan daga bisani ya yi taro da 'yan al'ummar yoruba da kuma na kudu maso kudancin najeriya farfesa ango abdullahi na ɗaya daga cikin dattawan arewa da suka gana da mukaddashin shugaba farfesa mi osun banjo ga kuma ƙarin haske da ya mun a tattauna da na yi da shi bayan da aka kammala taron. ya nuna damuwa kwarai da gaske na ga wannan ah, fuskan shi da kuma jawabin shi ya nuna damuwa kwarai abubuwan da suke tafiya ba daidai bane dole a taro. zo a sanye da za a gyara su to wannan ya rage nashi yanzu tare da kuma waɗansu masu ra'ayi irin nashi domin a tabbatar da gaskiya ita gaskiya yin an kauce mata ba yadda za ka yi ka bai wa iyamirai gaskiya a tafiyar ƙasar nan tun kafin bature ya tafi su suka fara jawo rigimar nan sun kasa samun shugabancin ƙasa ta fuskar ƙuri'a ta siyasa suka ɗauko bindiga suka kashe mutane da gangan aka ci su da yaƙi wace ƙasa za a ci mutum da yaƙi sannan a zo a mai da shi mutum bayan an yaƙi an ci su cikin shekara hudu ko biyar aka ɗauki mataimakin shugaban ƙasa aka ba su ko da yake ba su baiwa shagari ƙuri'a biyar bisa ɗari ba lokacin da aka zabi a irin su amma duk da haka aka ba su ba president shi wannan shugaban ƙasa na yanzu yar buhari sau biyu yake ɗauko mataimaki daga wajen su domin a ƙara jawo su a jiki domin su zo a yi abubuwan na su inda sun yarda ɗaya daga cikin su ya zo ya zama mataimakin shugaban kasa in za a yi mamaki idan ya zo ya zama shugaban kasa bayan shi Buhari misali ya gama a lokacin nan. Farfesa Ango Abdullahi kenan daya da cikin dattawan arewacin Najeriya da suka gana da Farfesa mi Osun Banjo a asirce a daidai lokacin da ake kokarin kwantar da hankalin barazanar da 'yan arewacin Najeriya matasa suka yi cewa 'yan al'ummar Ibo su fice daga najeriya a cikin watanni uku yayin da 'yan al'ummar ibo kuma suka daɗe suna fafutukar cewa a ƙirƙiro musu ƙasa ta Biyafara umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya To a gaishe ka umar to har yanzu muna na Abuja dai inda ake gudanar da taron ƙasa da ƙasa kan hanyoyin kare lafiyar wuraren ibada wanda kuma wasu ƙasashen turai suka ce suna son a yi tafiyar da su taron da kwamitin kare wuraren ibadun addinai na duniya ya gudanar a nan abuja gwamnatin kasar norway ta tsara shi daraktar al'amuran addinai na duniya a wannan kwamiti dr rosin shoren ta buga misali da birnin jerusalem jerusalem is very unique special city for anybody uh, it has many holy and uh, jerusalem wani birni na musamman domin na da wurare masu tsarki sosai da ke da matukar muhimmanci ga duka uh, addinai da suka samu asali daga tsatsan annabi ibrahim akwai matukar bukatar a kare waɗannan wurare a wannan kuma aiki ne na kowa da kowa kuma muradinmu anan shine tabbatar da kare martabar wuraren ibadu a ko'ina cikin duniya ciki har da birnin jerusalem kuma muna wannan aiki ta hanyar ofishinmu da ke birnin jerusalem din wazirin katsina alhaji sani abubakar lugga na daga cikin manyan baki da suka gabatar da jawabi shugabannin addinai lallai ya kamata su ilmantar da jama'a su su san cewa yadda da kowane ya ɗauki addininsa da muhimmanci to sauran masu addini su ma haka suka ɗauki nasu don haka ya dace dukkan mu mu ilmantu mu san cewa addinai na da muhimmanci ya kamata mu girmama su mu tsare su kuma ya kamata mu fahimce su wannan shi zai kawo zaman lafiya muddin babu zaman lafiya to kare wuraren addini ba zai ba kuma kare wurin addini kawai baka kare masu addinin ba kamar kayi shuka ne baka bizne ba don haka ya kamata duk al'umma mu taru mu haɗa kawunan mu mu fahimci juna mu zauna lafiya shine zai iya sa mu samu damar yin addinan namu har mu samu damar zuwa wuraren addini waɗanda suka shirya wannan taro sun buga misali da rikice-rikicen da ya faru a jihar filato malam sani mudi shine mai taimaka gwamnan jihar filato na musamman akan harkokin addini kuma an kira shi inda ya gabatar da jawabi a wurin taron ma abin da gwamnati ta sa a gaba shine cewa a dawwamar da zaman lafiyar ne ya zama mai ɗorewa da haka gwamnati ta yi hukuma wanda an riga an yi ta ta zauna ta dundundun wanda za ta ci gaba ta ɗora akan duk abin da aka yi ta tabbatar cewa zaman lafiya ya samu a cikin jihar filato hanyar da take aiki shine tana sadarwa da dukkan masu ruwa da tsaki kungiyoyin addini da shugabannin al'ummomi tabbatar cewa dukkan matsalolin da aka riga aka san su su ne dama suke ba da ciwo eh, suke eh, wajen hana rashin zaman lafiya to duk wani matsaloli a dinga magance su akwai kuma kuduri abin da a turanci ake kira political will wanda da babu shi in gwamnati na da kudurin jama'a su zauna lafiya za a zauna lafiya na tabbatar maka wannan gwamnatin tana da kudurin a zauna lafiya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaishe ka sam to kan irin illar rikitan addini da kabilanci ne yasa gwamnatin jihar Nasara ta ba da tallafi ga mutanen wurare fiye da tamanin da ke jihar wanda suka fama da irin wannan rigingimu. Kayayyakin na kimanin naira miliyan ɗari uku sun hada ne da buhunhunan siminti, fallon kwanon rufi, kusoshi, shinkafa, magi da dai sauransu. Da yake rarraba kayayyakin wa al'ummomin yankunan, gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati ta ɗauki matakin sake waiwayar waɗanda bala'o'in rikici tsakanin manoma da makiyaya, tashin hankali tsakanin ƙabilu da al'ummomi daban-daban da ambaliyar ruwa da ya sanya al'umma da dama rasa muhallansu da dukiyoyinsu. Ƙauyuka ƙauyuka gari bayan gari sun shiga cikin matsala na kone-kone kashe-kashe da sauransu duk wannan lokaci da aka yi an aka samu sararawa ina ba da gudumawa yadda za a tallafi mutane da abin da suka rasa kayan abinci ne mai abin to amma wanda muka yi wannan rana a ta yau ya bambanta da wanda aka yi shekarun baya saboda muna son mu tabbatar da wuraren da wayan abin suka fi shafa don gudunmawa da za mu kawo da tallafi da za mu bada ya zamanto ya amfani mutane wanda su aka cuta sai muka tara su da cewa gine-gine da dama an kona waɗansu an rusa waɗansu kuma saboda mutane sun bar in muhallinsu ruwa da yanayin ƙasa ya lalata gine gine so babban abin da ake bukata shine siminti da kwano na rufi da kuma kayayyakin abinci mafi yawansu ma manoma ne kuma ba su yi noma ba to shi yasa wannan shekara muka ce to bari muka kome za mu iya yi sai muka ga kayayyaki da za mu saya ya kai sama da miliyan 300 wanda kuma za mu aika su ne zuwa garuruwa da ƙauyuka wanda suka kai 85 Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura kenan. Na zanta da wasu da suka amfana da tallafin. Sunana Alhaji Ibrahim Masallaci Isa Arkiya ina cike da farin ciki. To sau da dama gwamnati takan taimaka da irin wannan sai ka ga wajen rabo an samu sabani waɗanne matakai kuka sa domin tabbatar da cewa duk waɗanda wato ya kamata a basu waɗannan kayayyaki an basu. Eh kamar namu wurin wuri ne wadda mun san junanmu kuma mun san waye abin ya shafa da yardan allah mun saba yi kuma tun da muna yi ba taba samu korofi na wa'yansu an danne su ko an cuce su ba har da ma fulani da ke cikin daji mukan raba da su saboda idan ba sa bukatan kwano suna bukatan abinci da kuma sauran kayan aiki dawo da yahaya hayan man bauna nan kuna kaya wa an karo na hudu kira wannan ina ba mu kuma ga hanyoyin ya yi a girdun da ya yi muna kuma wani kayan Allah yadda zai kai gidan lafiya za mu raba lafiya. Basaraken gargajiya a jihar ta Nasarawa an doma na doma Alhaji Ahmadu Aliyu Oga ya hori waɗanda aka ba su haƙƙin rarraba kayayyakin su tabbatar kayayyakin sun kai ga waɗanda aka yi domin su. Don Allah mu kai mu ba wadda su ne lalluran nan ya same su. Gauna bai ba wani mu kyauta ba ko mun nisan ƙauyensu ko mun rashin gatansu ko ba wanda ya san cewa suna rayuwa duniyar nan Allah da ya kaddara lalurin ya same su ya san suna nan kai da aka baka amana a yi tsoron Allah a ba su hakkin Gwamnatin jihar ta Nasarawa dai ta jaddada batun zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar don kaucewa fadawa bala'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaishe ke zainab kuna jin wannan rahotanni suna zama muku daga Washington DC ne a sashen wasan murar Amurka. Mai saro ka taɓa bada gudunmawar jini kuwa? muhimmanci wannan bada gudunmawar jini shine a taimaka yawanci wanda za ka ji an ce ana masa ƙarin jini. Da ka samu abin ya taso ne mazawuka. Ko ka ga mutum ya hasari ne a hanya jini na zuba. Ba za a samu yan shi ba. zan kira ga sauran yan musulmai da ma da ba musulmai ba kasancewa duk inda ka taimaka domin a ceci ran dan adam kamar fa ka taimaki al'umma ne baki daya so duk lokacin da ka ba da wannan gudunmawa na jini kai ma kuma za ka ƙara samun lafiya ne sannan kuma ka ceci wani ta wannan hanya ne. To wannan ɗanɗano ne na rahoton da za mu kawo muku an jima domin mu nemi jin ra'ayinku game da wannan batu na ba da jini gudunma domin a taimaki wasu ka taba bayarwa in ka taba bayarwa me yasa ka bayar idan baka bayar ba me ya hana ka bayarwa din kuma kai wanda ya bayar me amfanin da ka gani daga bayarwa din da ka don haka mun buɗe layukan mu da dare muna fata za mu samu ra'ayin ku kan wannan babban muhimmin al'amari to muna tafi da nasihar azumin watan ramadan da ra'ayoyinku, amma sai ba mun gama jin himma himma ba ta ga rago Jama'a Assalamu alaikum, mu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garaggo. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu yake bayyana mana shi kowane irin mutum ne musamman ma mai son dogaro da kansa sai lokaci ya muna dan kullum. Yau kuma anan ne za mu dora. Ina son in yi ma kaina aiki. Wani kamfani da ake cema truck mover shi abin nan contractor ne da dealer da dealer suke da contract. ina in suka yi sign in suka yi sign din eh, contract da dila su kuma sai su yi hayar and direbobi. to ni ina ɗaya daga cikin direbobin su amma ni ma contractor ne gare su kenan ni ma kwantara ke gare ni gare su sai su kira na su ce mana suna da mota nan ne sabin motoci ne eh. kamar motoci eh na wanda aka buga na ga shekara ko kuma shekara da ta wuce muna da mota wuri kaza muna son ka kai mu ita daga nan ne daga wagga jiha zuwa wagga jiha eh ga abun da muke biyan ka ah, ga mileage kenan daga wagga jiha zuwa wagga jiha daga can wurin in ka kana iya dawowa kuma cikin wata mota kuma sai kai kiran suka tambaye su dami dami ke gare su can wurin sai su gaya maka inda kake eh inda inda kake kusa ga wata wani kamfani kuma sai ka dauka ka zo in kuma kana so ka dauko jirgi sai ka dauko jirgi ka dawo amma wannan duka cikin ka ne saboda kai mai na gidan kanka ne eh ya ka kun yi tsada sun biya ka kudin ka yawwa haka to a wannan kake yanzu ko ka bar wannan shi ma Eh, a yanzu a abin da nake just na bar wanga kamfani kaman wata uku da suka wuce abin da ke gabana yanzu insha Allahu ina son in koma makaranta ne ina son in koma makaranta ne akwai akwai wani akwai wani wani shirye-shirye da ke gare ni ina son in yi shirye-shiryen kamfanin kaina na riga na na yi rijistar in kamfani kamar wata biyu da suka wuce abin da ke gabana kenan saboda ina neman ƙarin ilimi kuma sai na ƙara ilimi sannan ka sake shiga neman eh. wani aiki Eh, a yanzu ina cikin aiki amma aikin da ke gare ni ba irin wannan ne tun da wancan long distance ake ce mushi state to state ne abin nan ina iya tahiya kamar kwana goma ko kuma sati biyu ina busa hanya. Zuwa wata jiha? Eh, zuwa wata jiha. Kamar daga wata jiha zuwa wata jiha za ka ce ka tahiyan kwana goma? Kamar daga North Carolina, kamar daga North Carolina zuwa Washington State. Mm. Ko kuma daga North Carolina zuwa California. kamar irin wa'annan jihohin. Me kake ɗauka ko kuma wasu irin kaya kuke ɗauka ire-iren waɗannan eh, tirelolin ko kuma manyan motocin zuwa waɗannan wuraren? Ko ko motocin ka kuke kaiwa? Eh, kamar wannan kamfanin na farin da nan muka bayani, mm. shi wannan tireloli ne. Shi kuma wanda kamfanin da nake muka bayani wanda na bari just kamar wata uku da suka wuce shi kuma wannan kan motoci ne. Tractor ne kaɗai. to tractor ɗin kuma eh, direbobin daban-daban ne akwai masu ɗaukan mota uku akwai masu ɗaukan mota hudu akwai masu ɗaukan mota guda to ya ka ga wannan aikin duk da yake aiki ne da ka ce kana so a nan idan ka kwatanta shi da wanda ka ji labari a gida gaskiya ba guda ne ba saboda Eh, muna fatan Allah Ubangiji ya muna buɗi da za mu iya komawa gida mu sake wani abu amma ba dan mu je gida mu nemi kaman ba dan saboda ba dan mu je gida mu nemi wani abu ba sai dai mu kai ni abin da a concern ina kenan abin da nake son in yi abin da zan zuwa in yi ma mutane ba abin da zan nema ga mutane ba ba ina nihin kaman babu abin da mutane za su yi mana ba hmm. abin da nake ni akan haka nan in ni diba abubuwan da ka koya nan eh abubuwan da na koya nan ne ya akwai wahala in je in yi ma wani aiki gida ya biya ni. To kamar me da menene za ka ce ka koya ko kuma ya sauya rayuwanka zaman ka nan daga wannan lokacin zuwa yanzu da ma'amalan da kai da mutane? Um, to eh, ita tahiya dama ana cewa ma'ilmanta na duniya guda uku ne ko? Mm, tahiya mabuɗin ilimi. Eh, da wanda ya da wanda ya karatu mm. da wanda ya yi tahiya da wanda ya daɗe duniya ko? Mm. To suna ɗaya daga cikin abin da na koya zuwa na Amerika. ba mu dan misalin guda ɗaya haka. Na koyi doka da oda ni kamar wa'anga da na kwatanta maka duka guda ne za na hidda maka daga eh, mutunan da ya daɗe duniya tun da ni yanzu ina kama cikin shekara ta talatin da biyu. Alhamdulillah na eh, akwai abubuwan da na gani amma ban daɗe ba irin yadda za ni cewa na daɗe duniya tun da ni kamar yadda na ce maka ni mutum ne da na tashi a ƙasar Nijar na girma a Najeriya kuma na san wasu abubuwa a Najeriya sannan kuma na zo Nijar na san wasu abubuwa da dama a Nijar sannan na zo nan ne sannan na yi karatun Muhammadiyya kenan na karanci Alkur'ani eh na ji labarin duniya da dama sannan da na zo nan ne Amerika kenan kaman abin da na karanta cikin Alkur'ani na gani zahiri da irin jin daɗin rayuwar duniya da irin wahala ta duniya kuma da irin wadda muka gani a ƙasashenmu ƙasa afirka da kuma irin yadda mutane suke nan ne yanzu wani ce maka daga nijar ko najeriya yana son ya zo nan neman abin yi ka yadda ya zo ka wani shawara za ka bashi gaskiya shawarar da za na bashi zan bashi shawara ta ɗaya ga abin da yake yi gida ya karfafa shi in Allah ya bashi iko ya zo nan ne ya to Allah ya kawo shi nan ne amma gida kamin kake zuwa kamin kake zuwa nan ne hmm. ka yi respectin ɗan abin da ke gare ka gida To Malam Bashir dakata nan a cikin shirinmu na gaba kayan muna bayani misali. da To a gaishe ka ladan sannu da aiki yanzu kuma ga nasiha. muna da wani abin da za mu iya canja tunanin mu baki daya ta hanyar tallafa musu kar mu bar waɗanda ba musulmi ba su zamanto su ne za su zo su tausaya musu sai su zamanto sun samu tunanin cewa kamar addini nan ba na tausaya ba ne alhalin annabi muhammad sallallahu allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cikin watan azumin ramadan taimakon da manzon allah yake ya fi iska da aka sako sauri wurin tausayawa da taimakawa sannan manzon allah ya ce da ni da wanda ke taimakon marayu kusa muke cikin gidan aljanna annabi ya ga wata mata tana kokarin bin sa wurin shiga aljanna yace kefa tace na tsaya ne ina tausaya wa ƴaƴana marayu kuma mun lura a ƙasar nan tamu najeriya an kashe mutane sama da mutum dubu ashirin lokacin wannan rikice-rikice na boko haram waɗanda aka kashe su mafi yawansu musulmai ne yaya 'ya'yansu yaya matansu haka za mu zura ido gwamnati ba za ta iya yin wannan ba al'ummar musulmi mu shigo mu tausaya kuma mu taimaka gwamnati ta kawo support ɗinta mu kuma mu ga yadda za mu mu taimaka musu gurgu. Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Izala ta Najeriya kenan da nasihar mu ta wannan lokaci. Don zubar mu ji ku. wasiƙa mu ta farko ta fito daga shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar katsina comrade sanin shaga kofa kaura katsina wanda ce muna jajanta al'ummar borno da adamawa dangane da fadawar gada da ta faru tsakanin jihohin biyu muna fatan gwamnatocin za su mai da hankali domin sabunta gadar sai kuma sakon isa lawan girgir dan masanin girgir jihar yoban najeriya wanda ce assalamu alaikum viyoyi hausa allah ya sa ganawar da makaddashin shugaban ƙasa osin bajo yayi da dattawan arewa a katacin ruwa ba shakka sake bullar cutar shan inna a jamhuriyar demokradiyyar congo kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana wani babban kuma baya ne ga yunkurin kawo ƙarshen cutar da hukumar kiwon lafiyar ƙasar ke yi fatan fatanmu dai hukumar za ta tashi haikan wajen daƙile yaduwar wannan cuta sako daga ɗan kishin ƙasa na ƙaramar hukumar dambam husaini abba dambam jihar bauchi da ahmed salim bajo ga jihar gombe sai kuma sakon buba mai gora gashuwa wanda ke cewa yau ce ranar bada jini ta duniya mu shi sa nake shawartar al'umma da su taimaka da bada jinin su ga marasa lafiya idan bukatar hakan ta taso domin zai taimaka wa rayuwar marasa lafiya da kuma hada zumuncin har abada da ƙarshe sai sakon mun tarar dan ma'azu baban khalifa jikan Kande, da ibrahim ɗanladi in kaibo wanda suka ce salamu alaikum voa hausa gaskiya muna jinjina muku akan yadda kuke ba mu labarin kasafin kuɗin najeriya don komo al'ummar karkara sai dai mu ji labarin an yi kasafin kuɗin najeriya ta kafafen yada labaru kuma ba ma cin moriyar kasafin kuɗin idan an yi Allah ya sa na wannan shekarar ba za a yi watsi da mu ba. To amin Ibrahim to bari in sake mai da ku wajen wani Ibrahim <laughs> ɗaya ya kawo muku labari wanda kuka je Ibrahim Germain yanzu ga Ibrahim Ahmed da labarin matakaice. ce. an harbi wani dan majalisa wakilan tarayya ta amurka mai suna stephen scalise yau laraba a garin alexandra da ke kuda bayan garin nan birnin washington yayin da shi da wasu 'yan majalisa 'yan jam'iyyar republican suke wasan kwallon kulki 'yan kwana-kwana a london sun ci gaba da yakar ɗaya daga cikin gobara mafiya muni da aka taba gani cikin 'yan shekarun na birnin wadda cikin kankanin lokaci ta mamaye wani bene mai hawa 24 a bangaren yammacin london sa'o'i da dama bayan tashin gobarar 'yan kwana-kwana sun ci gaba da kokarin ceto mutanen da wutar ta da su cikin ginin tare da lissafa waɗanda suka mutu Gwamnatin Australia ta yadda za ta biya diyar kuɗi fiye da dala miliyan hamsin domin sulhun ta karar da wasu masu neman mafaka su kusan dubu biyu suka shigar suna zargin an ci zarafinsu lokacin da ake tsare da su a wani gidan wakafi da ke wani tsibiri a cikin tekun Pacific. mutanen mazaje da aka tsare a gidan wakafi na tsibirin manus a papua new guinea su ne suka shigar da wannan kara sun nemi australia da wasu kamfanoni guda biyu da suka gudanar da wannan gidan wakafi da su biya su diya. to a gaishe kamar ibrahim jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku dare kada kuma ta yau muna so mu jira yan ku game da muhimmancin ba da gudunmuwar jini yanzu a madadin dukkan wannan sashen wasu da murya amurka musamman shi ibrahim alfa ahmed da muka gabatar da shirin tare da mai ba da umarni sai da da injiniya din mu cedric ne ali mustapha sakwata nake muku kwana ga tawagar yau da gobe nan ta da nu za ta shigo yanzu nan